gwamnatin jihar borno ta ce kimanin gidaje miliyan ɗaya ne aka kona ko kuma aka lalata sakamakon rigingimun 'ya'yan kungiyar boko haram da ya shafi kananan hukumomi 22 cikin 27 da ake da su a jihar babban sakatare a ma'aikatar hukumar sake gine-gine da kuma gyara gidajen da aka kona a sakamakon waɗannan rikici wato a tagari misali ne bayyana manema labarai hakan a garin maiduguri ya ce sun samu wannan ƙididdiga ne sakamakon wani rahoton haɗin gwiwa da suka gudanar da gwamnatin jihar borno da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu da aka fitar kuma a watan fabrairun 2015 kungiyar wanda ya tabbatar masu cewa akwai gidaje kimanin miliyan daya da aka lalata ko kuma aka kona waɗannan yankuna wanda kuma ya ce yanzu hakan adadin ya fi haka dan a wancan ma lokacin da aka fitar da wannan rahoto ba ma iya kai wasu wuraren sakamakon dalilan tsaro babban sakataren ya dai ci gaba da bayani sakamakon wannan rahoto na 2015 ɗin yana mai cewa gidaje ya yi kusan miliyan ɗaya da aka kona a takaice a cikin borno state din kenan eh, kuma kaga kaman makarantu ya kai classes azuzuwan makarantu ya wuce dubu biyar da aka kona a lokacin abinda aka iya gani don akwai wasu wuraren da ba iya zuwa ba kaman ma'aikatun lafiya ya wuce ɗari biyu su asibiti su clinic bohol bohol da su rijiyoyi na burtsatsai da na bohol da famfuna kusan dubu biyu shi ma da aka kirga lokacin wanda aka lalace abun takaici malam shine a irin rijiyarmu na gargajiya wani wajen ma gawawakin mutane ake labtawa ciki don kar a zo a sake sha nan gaba akwai da bayan zuwan mu na farko muka sake komawa goza sai wani ya kama ruwa daga rijiya ya ɗiba muna gani ya ce ku sunsuna wannan a ruwan kuji ba za ka yi abin tosai malam. babban sakataren ya kara da cewa zaka gwamnatin jihar borno ta soma aiki a ƙananan hukumomi goma sha hudu cikin ƙananan hukumomi ashirin da biyu da aka sake kwatawa daga an yayin ƙungiyar boko haram ɗin. to yanzu dai a cikin wannan lokal government da aka yi barna da yawa duk ko ine ko ne sashe a state din muna aiki yanzu ba ji ba gani a local government goma sha hudu a cikin ashirin da bakwai na state ya ce sakamakon wancan rahoto da aka fitar na nuna da cewa banan da aka aikata a jihohin da ke shirya arewa wasu gabacin najeriya ya ciki kimanin dala biliyan shida an yi amfani da wayansu damomi na samun barnan da aka yi shine aka kamanta a lokacin ya kusan biliyan shida na dolar a arewa maso gabas to a cikin wannan barna da aka yi a lokacin dola na ɗari uku da wani abu naira ya kusan kenan kamar triliyan shida na naira to kashi biyu bisa uku da aka yi na barnan duk a borno state a tattagelima ya kuma yi bayani irin kasar da suka shiga wajen ziyartar waɗannan ƙananan hukumomi lokacin da rundunar sojan najeriya ta karɓo su don sake duba yadda za su sake gina waɗannan garuruwa tsakanin fulka da goza kilomita ashirin ne kawai amma sai da muka yi awa hudu kafin muka yi goza din wato muna kan tafiyar nan sojoji kuma allah ya musu albarka su suna da wa'in su na'urorinsu da iliminsu na aikinsu muka ɗan tafiya in suka lura kamar akwai wani matsala hanya da ba saba gani ba sai su je su duba ashe bom ne aka binne sai sun tada bom wannan mu kuma lokacin zamu koma ba wayan suna gudu wayan suna reverse da mota har je haka aka yi ta yi mun tada bom abu mai dawa kafin mu isa garin daga fulka zuwa gwaza kilomita 20 amma sai da muka yi awa hudu yanzu dai ko shakka babu dukkanin halkatocin kananan hukumomi 22 din a hannun sojojin Najeriya suke sai dai dan abin da ba za a rasa ba kan irin yadda ake samun hare-haren 'ya'yan kungiyar Boko Haram din akan jama'a wanda ko a cikin makon nan sai da wasu rahotanni ke nuna da cewa wasu 'ya'yan kungiyar boko haram sun kashe wasu masanta fiye da talatin yayin da rundunar sojan najeriya ta basu dama da sake ci gaba da aikin su na kamun kifi a yankin tafkin chadi wanda wannan batu ya tada hankulan jama'a da dama ganin cewa rundunar sojan najeriya na ci gaba da kirarin cewa an samu zaman lafiya a wannan yanki da ma sauran yankunan fadin najeriya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya